يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ما لم يدين وعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan dare na lahadi goma sha hudu ga watan safar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda kuma ya yi daidai ga goma ga watan ko kuma goma ga watan tara miladiya biyu. muna masallacin imam malik ne da ke bisa titin gero a unguwar ranger sambo da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin rishadu salik ila ashirafil masalik littafi ne mai bayani akan fiqhu a mazabar Imam Malik rahimahullah a cikin ci gaba da karatun zamu tashi aslun muribul baral darasin mu na uku ko na hudu zamu gabatar cikin wannan daren da ikon Allah da littafin yace faslun wannan fasalin yana magana ne cewa muridul baraz fi sahara wanda ke son ya fita daji wurin biyan bukata a da can babu salga a cikin gidaje duk wanda ke bukatan ya bayan gari to zai fita bayan gari ya je can ya bayan gari haka yawancin ƙauyuka suke har a cikin gidaje ba a gina salga ba a gina yauce cikin gida sai dai ka yi ta waje tun lokacin sahabbai haka nan lamarin yake har lokacin da aka zo aka fara gina salga a cikin gidaje to wanda ke nufin ya fita gidaje daji wurin biyan bukata ya kulubu mawuzi'an musma'in nan ya nemi wuri mai natsuwa wuri mai natsuwa wato inda babu alama abin da zai tayar mai da hankali a nan wurin da zai tsuguna don yi bayan gari sannan wurin ya kasance rahwan mara ƙarfi wato wuri ne mai taushi ba'idan anin nas kuma ya nesa ga mutane wanda ke wucewa bisa hanya bai tsinkan shi ma'ana nesa ga mutane sannan wala ya taɓilu ta wala ya tadbiru ha Kan ya fuskanci alƙibla kuma kada ya ba ta baya ra'ayin wasu malamai kenan kamar su abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu ya ce mun je kasan sham ko da muka shiga algarsu sun gina ne suna fuskantar alƙalla saboda haka ce fanasta da firuha fanasta firullah sai mu yi ƙoƙari mu kauce ma alƙiblan amma duk da haka kuma mun nemi gafara sai mun yi istighfari wacewa ya fannan harifu anha sai mu karkatar da jikinmu mu ga dai ban fuskanci alƙiblar sat ba amma duk da haka ɗan karkatar da jiki to ai ba kauce ma alƙiblar baki ɗaya ba saboda haka suka fito sai sun yi istighfari ra'ayin wasu malamai cewa kuma na idan ya kasance daji ne shi mai wannan littafin ke magana wannan ittifaqan ne tsakanin malaman hadisi ɗan a daji ne ba a fuskanta alƙibla ba a ba alƙibla baya ko da ko akwai satara gabanka ka yi satara da babban ice tun da haka ba ka sa alƙibla gaba kuma ba ka ba alƙibla baya idan ya kasance cikin gida ne na malamai ke da saɓani wasu ce ko cikin gida ma ba a fuskanta alƙibla kuma ba a ba alƙibla baya wasu ce a'a ba a dai fuskanta alƙibla amma ana iya ba alƙibla baya wasu ce kai da dajin da gidan duk kana da dama ka fuskanci alƙibla ko ka ba alƙibla baya amma kauli wanda ya fi rinjaya shine za a iya ba alƙibla baya a cikin gida inda ginoni suke amma ban da daji Abdullamin umar radiyallahu anhu ya ce irtaqaitu baitu hafsa fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ala hajatihi مستدبر القبلة مستقبل الشام yace na hau saman ɗakin na na hafsatu yasta ce na na hafsa matan manzo sallallahu alaihi wa sallam Ya ce ko da na hau can don bukata ta ina na tsinke manzo sallallahu alaihi wa sallam bisa yana wurin biyan bukata ya fuskanci sham arewa kenan ya ba alƙibla baya alƙiblan madina kudu take sham kuma arewa take ita za annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu ya ruwaito yace manzo sallallahu alaihi wa sallam wasallam yace idza ataytum al-qa'ita فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا idan kuka je wurin biyan bukatar ku kada ku fuskanci alkibla kuma kada ku ba alkibla bayan ku fuskanci arewa in kun fuskanci alkibla kudu ke nan fuskanta in kun ba alkibla bayan kuma arewa ke nan fuskanta walakin sai dai yadda za ku yi sharriku ku fuskanci mahudar rana au gharribu ko ku fuskanci mafaɗar rana ku dobe gabas ko yamma karantar wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yi musu saboda haka madina da alƙibla suke kudu a duk kasashen da suka yi daidai da haka nan su ma alƙibla su kudu take to ba za su fuskanci kudu ga bayan gari ko yi tsari ba kuma ba za su ba kudu baya su fuskanci arewa ba idan ya kafance a daji ne inda babu ginoni idan su fuskanci gabas ko kuma yamma to musa biyu suka haɗi alƙibla kuma gabas mahudar rana saboda haka mu zai a ce muna jannibu ƙarshen milu ko dai mu dubi jinu kudu nan ko ko mu dubi shimal arewa nan ko sai mu kauce ma al a shar da kuma gharb don mun fuskanci shar mun fuskanci al idan mun fuskanci gharb kuma mun ba al baya an fahimta ko mu hukuncin mu kenan da kuma waɗanda suka dace da cewa alƙiblar su gabas take to idan cikin gida ne yana halatta a dibi yamma a dibi ina yamma kenan mu gare mu nan na fuskaci yamma an ba alƙibla baya kenan ko to haka nan din yana halatta a cikin gida amma al'abdal wal aula shine a kauce ma fitar da alƙibla ko kuma ba alƙibla baya saboda ka tun farko idan za a gina maka yauce to ka sa duk wanda zai tsugunna a kan yaucin nan arewa ya kadibe ko kuma kudu haka ne shine mafi al'aula amma in ya zamo ko da ka shiga gidan dama a kai ka gina gidan ba ginannen gida ka isko kuma yaucin na dibin yamma wanda ya tsugunna Eh, alƙibla zai ba baya to wannan babu ne. amma ya kasance alƙibla ake fiskanta to akwai matsala a sayan da za a canza alaƙal a fiskanci yamma a ba alƙibla baya duk wannan ana yi ne saboda girma daraja alƙibla wala ya shafa auratahu daga cikin ladubban biyan bukata wanda yake taji idan zai biya bukatarsa kada ya ɗebe tufafinsa tun yana tsaye ya koma sandar wanda ke nesa yana cin kashi wanda ya hakan hatta ya dunuwa min al'ar ya bari sai ya kusa da ƙasa tukunan daɗa sai ya ɗebe tufafin shi wannan wayar da zilla ya kiyayi inuwa kada ya je tsugunna inuwa inda mutane ka shan inuwa nan ne zai bayan gari ya saba ma shari'a washaɗi'a da gaba eh, korama ko gaɓar gulbi ko gaɓar teku duk waɗannan wurare a kiyaye su warrakida da kuma cikin inda ruwa ka kwanci inda ruwa ka kwanciya a fadama a je a bayan gari a ciki nan ma a kiyayi yin hakan wasu jihura da kuma rani idan za ka yi fitsari to kuka je ka zura na fitsari a cikin rami ba ta san menene cikin ramin ba zai fitowa ya cuta ma waɗannan wurare da aka ambata wurare ne da mutane ke la'anta duk wanda ya je yi najasa a waɗannan wurare ana ce masu almala'in wato wurare da ake la'anta a maimakon azil inuwa malamai sun ce da kuma wurin da ake shan hantsi idan ya kasance akwai wani dutse ne da watakila a lokacin ɗari mutane suka je su zauna na suna shan hantsi to irin waɗannan wuraren kaskaje je kai najasa a wurin in kai najasa a wurin to za ka haɗu da la'antar mutane da kuma akwai ƙari a tattari ɗinsa tsakiya hanya inda mutane ke wucewa kaje ka yi bayan gari a wurin mutane za su la'antar ko kuma dab da hanya inda mutanen za su wuce za su ji wari nan ma za ka samu la'antar mutane saboda haka duk wurin da za ka iya jawo makanka la'anta da kuma tsinuwan mutane to shari'a ta hana ka yin bayan gari a wurin inda za ka cuta ma al'umma wafil kanif idan a cikin salga ne za ka shiga wurin biyan bukata yuzilu an husmallahi ta'ala to ya ɗebe suna Allah ga jiki ne an kana saye da zobe mai rubutu suna Allah Allahu to ɗebe zobe zaka za ka shiga bayan gari idan tufafi ne mai rubuce da suna allahu to ɗebe tuwahin nan ka canza ɗan hula ce haka nan ga saƙon hula an rubuta suna allah ɗebe suna allah ka ajiye sannan ka shiga ya zanga suna allah ana gani ga hili ana karantawa in littafi ne a jihunka ɗibe littafin ka aji sannan ka shiga idan ya kasance cikin waya ce ko ƙur'ani cikakke ne ke ciki babu matsala ba a gani bale a karanta idan mutum ya manci ya riga ya shiga in bai fara biyan bukatan ba ya hito ya ɗebe ya aji ko ya ba wani ya rike bai, sannan ya koma shina yiwuwa kuma kana tare da sunan Allah amma ɗebewa a cewa ajiye din nan yana iya salwanta idan alkur'ani ne dogara ga Allah ka ɗebe alkur'anin ka ajiye wani wuri ka wa Allah fako a shiga ga biya bukatanka Allah ne zai fake ma har ka shiga ka hito ka isko a duka ka ɗauka kuma koda wani ya ɗauke haka nan ya fi ma alheri da ka shiga bayan gari da suna Allah don za ka iya samun wani nan gaba in an ɗauke maka wannan idan kuɗi ne ke ɗauke da suna Allah fa kuɗi ne ba amma kuma da sunan Allah rubuce yaya za ka yi in akwai amini da za ka bashi ya rike ma ka bashi ya rike ma in babu to ka bar abinka a cikin aljihu larura ce wallahu a'lam wa inda dukul, a lokacin shiga ce ko kuma salga ko ba haya yuqaddimu rijlahu al-yusra zai gabatar da kafarsa ta hagu a wurin shiga amma kahin akai wurin shigan fa'ilan sai ya karanta wannan zikirin ce bismillah a'udhu billahi min al-khubuth wal khaba'ith abin da ya inganta hadisi kenan بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ومن الخبث والخبائث an karanta da zammil da kuma sukunil ba ka karanta daidai ne alkhubus maza aljannu da kuma mata aljannu na ka ce alkhubtu ehm, ko abin da ke cutarwa dangin maza wal khaba'ir da kuma masu cutarwa dangin mata mai littafin ya ƙara ya ce wa minar rijifin najif kuma yana neman ka tsari daga najasar ƙazanta wa mina ash rajim kuma ina neman ka tsari daga shaitan jefaffe daga rahamar Allah to waɗannan dai jumloli guda biyu duk ƙari ne bisa ga abin da ke eh, cikin hadisin daga wasu malamai mujtahidai amma abin da inganta hadisi ake so a tsaya nan shine bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith kafin a isa bakin yaucen da za a shiga ko kuma ba hayan da za a shiga a lokacin da aka isa ne za a fara sa kafan hagu wal yumna za a gabatar da kafar dama fil khuruj a wurin fitowa a wurin fitowa sai a kiyaye kafar dama ake fara fitowa da ita idan aka fito da dama aka fito da hagu an fito daga cikin yaucen idan dab da wurin babu kazantar ƙa'ilar to sai a karanta wannan zikirin in ma bakin yauci akwai kazantar a ɗaga zuwa gaba takwas sannan a karanci wannan zikirin a alhamdu lillahi lazi aza haba annil aza wa afani yadda mai littafin ya kawo kenan amma abin da inganta gufranak kawai abin da inganta ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ke da ka hito da kafar dama hagu kuma ta hito sai ka ce gufranik ya Allah ina neman ka gafara wani laifi ne kai kake neman gafara lokacin da ka shiga yauce ba ka yi zikiri ba don ba a zikiri cikin yauce to dan lokacin nan da kai ba ka yi zikiri ba ka ambaci sunan Allah ba ko gafarin da kake nema ga ubangiji ke na ce ma ya ma wannan sakacin da kai. yi baka ambaci sunan allah ba mu awoyi nawa muke annatawa ba tare da mu ambaci sunan allah ba ko kuma ya kasance malamai suka ce zai wace an ce ka nemi gafaran ne saboda ka aikata wani abin da ke laifi ne a lokacin da ka shiga can wallahu a'lam ibada ta ibada ce kuma ta wannan zikirin lokacin shiga da kuma lokacin fitowa sawa'an an san dalilin da yasa aka ce a karanta ko ba a san dalili ba a kiyaye wannan yawanci muka yi sakaci wurin irin waɗannan zikirorin Allah subhanahu wata'ala yana ba mu labarin shedan iblis yace innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum iblis shi da rundunarsa suna ganin ku ta yadda ku ba ku ganin su to wanda kake gani ma kuna fada yaya ka kare da shi bale wanda ba ka gani hmm? to waɗannan zikirorin da muke karantawa da su ne Allah subhanahu ta'ala yake kare mu daga sharrin shi shaidan da ba mu gani ba zai mu yaki da shi to saboda haka idan kana karanta waɗannan zikirorin to sai Allah ya kare ka daga sharrin shaidan. sai ka zama daga cikin waɗanda Allah ce ma inna ibadi laysa laka alaihim sultan lalle ne bayina masu da'a da biyayya gare ni iblis baka da iko akan su. a karantar da iyali a karantar da yara wa yajtahidu fil istibra kuma duk wanda shiga yauce ya biya bukata yayi kokari wurin ganin ya tsabtace najasar da ya hitar sina al-istibra wa yastajmiru bi a ahjar kuma shi namiji yana da damar ya karfe fitsarin da ya yi da bayan garin da ya yi da dutse guda uku dutse guda uku din nan wasu malamai na ganin cewa mustahab ne amma sun wuce zama mustahab wajib ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yake abdullahi bin mas'ud a lokacin da ya shiga wurin biyan bukata ya je zo mai da dutse uku sai ya samu duwatsu guda biyu ya samu na uku ba sai ɗauko kan jilo tutun jaki da ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya shi dutin. sai yar da tutun jaki yace hada rajisun ko kuma yace rajisun ai wannan su kazanta ce itini bisalis je ka zo min da na uku ya je samo dutse na uku ya zo da shi inda mustahabi ne bace mai sai samu na uku sai amfani da guda ko kuma da biyu amfani da takardar da ba ta da rubutu wanda ke iya tsotse eh, damshi kuma ta ɗebe kazanta kamar irin yadda ake tishu ana iya mulmula yi amfani da shi mai mulmule uku yadda malamai ke ba da bayanin yadda za amfani da su na farko mahitan hitsari mulmule na farko ko dutse na farko mahaifin hitsari yake fara karkarewa idan karkare mahaifin hitsari na biyu da na uku sai amfani da surin karkare mahaifin bayan gari wasu malamai suna cewa idan aka yi amfani da na farko wurin karkare hitsari to a juya gehe shi guda amfani da shi kuma rin karkare bayan gari da na biyu da na uku duka shi ne mai risala ke cewa idan na uku ɗin nan ya hito babu kazanta babu bayan gari ga wannan dutse na uku to can gaba ba ko ka samu ruwa ba sai ka koma kuma yin tsarki ba wannan tsarki da kai ya ishe ka sannan ko da akwai ruwa kai namiji dutse uku sun ishe ka ba sai ka sa ruwan ba ba a haɗa dutse da ruwa sai dai a amfani da guda ko dai ka yi da ruwa ko kuma ka yi da dutsen kaɗai hadisai guda biyu sun zo suna magana akan wannan eh, matsalar inda Allah subhanahu wataala yake cewa fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin a masallacin Quba Allah ce akwai wasu mazaji yuhibbuna an yatatahharu suna so su tsarkaka wallahu yuhibbul mutahhirin shi ko Allah yana son masu tsarki Annabi sallallahu alaihi wasallam da jin haka sai nika gari ta tashi isko mutanen Quba ba su wuce kilomita uku tsakanin su da masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ba eh, masallacin kubadin da masallacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isko su yace to Allah ya ku a cikin alqur'ani me kuka san kuke aikatawa har kuka samu wannan yabo to hadisin guda yace inna nutbi'ul ma wal hajar idan muka yi bayan gari ko kuma yi fari bayan mun sa dutse mun karce sai mu kawo kuma ruwa mu wanki annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to saboda haka ne amma wannan hadisin da'if ne hadisi da ke magana akan ruwa kawai shine inganta cewa idan muka yi bayan gari ko hitsari ruwa muke sawa mu wanki wannan hadisin kawai shi ne yake karɓaɓɓe hadisi malamai suna cewa walma abdu yabo wa abhar ko cewa ruwa shi ne ya fi yabo ya fi daɗi ga zuciyan shi wanda zai tsarkin idan ya tsarki da ruwa sai ji cewa ya ji daɗin haka ne wa abhar kuma ruwa ne shi ne fi tsarkakewa ga wanda bai saba da dutse ba kenan da ruwa ta zuba za ka ta ta kwararawa za ka ce ko kuwa wanda ya saba da dutse shi kwanan take ne ya karce abin shi ya tashi kuma ya ɗebe kazantar gaba ɗaya sannan dutse ya fi sauƙin samuwa sannan wani sauƙi ne Allah subhanahu wata'ala yawa wannan al'umma in ba ka ba ko ina za ka kenan kana da jikan ruwa cikin aljihunka ko kuma cikin mota ko cikin ina aka sauwa ma yadda duk sallah ta kama ka ko ina ne sai ka share kasa ka yi sallah to haka nan ma idan eh, bayan gari ko hitsari ya cimma wani wuri samu dutse kawai ko kuma ka samu abin nan kara wanda zai iya tsabtace shi na hutar da malamin ya ce wa fi ma'ana ha ga ma'anar dutse ko kuma duk abin da ya dangaye kama da dutse ga ma'ana aikinsu yake daidai da aikin da dutse ke yi kullu jamidin duk wani abin da yake sandararre ne ana yi amfani da shi wurin tsabtacewa ka gani kwalba ke nan ba sai kama da dutse ba don kwalba sulbi gare ta ba ta ɗebe kazanta ko? sannan duk wani abin da zai iya cutar da kai in ka zo wurin karce bayan gari zai iya jima to shi ma ɗin bai zan ɗaya da dutse ba za amfani da shi sannan abin da yake mai alfarma ne kamar zinari azurfa da sauran dukiya to su ma ɗin ba a amfani da su wurin karce bayan gari ko kuma yi tsari wannan jami'in da za a yi amfani da shi ya kasance tsahirin mai tsarki ne duk da dutsen da za ka yi amfani da shi idan kana da tabbacin cewa babu najasa inda ka ɗauko dutsen ba wuri ne mai najasa ba ya kana da wannan tabbacin amma wo ba wa tabbacin cewa najasa ba ta taɓa taɓa wannan dutsen ba sai dai in ka ga najasa leke da dutsen ta wannan amma ya zan inda ka ɗauko dutsen ba wuri ne mai najasa ba shi ake nufi sannan gaire muhtaram ko wannan abin da zaka yi amfani da shi wurin karce hifadi ko bayan gari ba abu ne mai alfarma ba ba dukiya ba ce wayin jizi'u alwahidu ya ce ɗaya ya isa amma in an ka sharaɗin kenan in ya kasance dutse ne ka samu to ɗaya ɗin ne ya ishe ka amma sharaɗi in ya zan ya tsarkake shi ke na ya'i wa ya zidu alaiha in ihtaja zai ƙari a kan eh, dutse ɗayan idan ya buƙaci hakan ko da bai buƙaci hakanan ba inda akwai dutsen to dole ne ya ƙara da karantarwar manzo sallallahu alaihi wa sallam amma in babu dutsen guda ne kacal ko kuma dutsen ne to yi amfani da su hakan wallahu a'lam wal ma'u malam yace yin amfani da ruwa wurin yin tsarki afdalu mafi mafifici wannan duk malamai sun tayi a haka ka hima ko ya ce kuma kamar hada ruwan da kuma duki wanda ne bayani cewa hadisan da zo ta haka nan hadisi mai rauni ne saboda haka ba a haɗa su biyu sai dai ka yi amfani da guda kawai wa yadda ayyanu ruwa shi ke zama tilas a yi amfani da shi filmazi na fitan mazi sai a sa ruwa a wanki alal mashhur ko bisa ga zancen da malamai mafi yawancin malikiya suka goya mu baya sha mashhur ran malamai ya samu 60 abin da ya sama sun goya ma matsala baya na ce shi ne mashhur na ka ce arrajih wanda malaman da hujjojinsu da fi tsarki, so ku hukuncin za ce arrajih wani lokacin za a samu ghairul mashhur din ne rajah? wanda ba mashhuri ba malamai kaɗan ne suka goya ma wannan matsalar baya amma sai a ga suke da hujja mafi karhi saboda haka sai a ce musu Hal almarjuhu kuma shine matsalar da hujjar su aka fi zuwa karfi saboda haka sai zamo mashhurun kuma marjuhun matsalar da hukuncin da malamai mafi yawanci suka fi goya ma baya amma kuma wanda aka doke hujjojinsu to kowane lokaci ana la'akari da arrajish wurin yin aiki idan ya kasance babu eh, wata fitina da za ta iya tasowa kuma galiban haka ɗin ke faruwa wanda zai zama rajih zai yi amfani da shi ya zai yafi wahal silo. minhu jami'a zakar aw al-makhraj qawlan wanda mazi ya hito bai malamai na da ra'ayi guda biyu sai ya ce muna qawlan abinda mai muktasar ke cewa li'adami istila'i ala arjahiyyat al-mansusa malamai a lokacin ɗauko wannan hukuncin ba su ga wani hukunci ne malamai suka rinjayar ba saboda aka sai su ce ma wannan matsala mai ra'ayi biyu sai su ce mai ƙaulani musawiyata eh, ne nan wato duk na ra'ayoyi guda biyu duk daidai da daidai suke a wurin karfinsu wasu sun goya ma wannan matsala hukunci baya wasu sun goya ma wannan hukunci baya shine wa hal yaksul minhu jami'a zakar wanda mazi ya hito bai? duk azzakarin sa zai wanke tsawon azzakarin duka awul makharaj ko kuwa daidai inda mani ya hito kan azzakarin nan ne kawai zai kama ya wanke wasu kace kan azzakarin kadai zai wanke wasu kuma suka ce azzakarin duka zai wanke Ali ibn Abi Talib ya tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam ko ya sa miqdad ya mai tambaya cewa ni fa mutun ne mazi yawa hitoma amma dai manzo sallallahu alaihi wasallam suruki na ne don ina aure da diyarsa Fatima saboda kai miqdad je kai min tambaya yaya zan aikata miqdad ibn al-aswad ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da mazi hitoma in ya kusaci iyali ne yace yaghsilu zakarahu wa yatawadda ya wanke azzakari ne sannan ya alwala ko abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yace kenan saboda haka inda mani bai taba mazi bai taba ba mai hikiman wanke wurin ya ba hikiman wanke wurin in kuma ce wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yaghsilu zakarahu ne to me ya kamata a ce ko da wani yanki ne za a wanki zakar ne dai ko sai a ce an tsara bilkullu a rada aljus a wurin malaman balaga to na alaƙatu aljus'iyya maimako ya ce wanke kan azzakarin shi ko kuma daidai inda mazin ya hito sai ce a yi wanke azzakarin menene dalilin da zai sa a wanke azzakarin fitar mazin ko inda manzi mai fita ba da ba a wanki azzakari to ashe maziyin ake so a wanki ba wa azzakari ake so a wa wanka ba an fahimta ko saboda ta an wanke inda maziyin ya taba shi kenan in ya taɓi duk azzakarin ne a wanke duka an kuma an haɗa bai tafi duka azzakarin ba daidai bakin mafita azzakarin ne aka wanke ne shi kenan ya wadata ina fata fahimta ko. saboda haka maziyi yanda aka tsarkin hitsari haka ake tsarkin maziyi to wasu malamai a cikin muktasar har suna kawo cewa to shin niyya zai yi wurin wankewan ko ba zai yi niyya ba ita wannan zai da aka yi sabani a wurin wanke hitsari ai babu niyya ko akwai niyya to hitsari ko ya hima zai yi zama na jasa? dukkan su jasa ne amma hitsari ya himu ne ko kuwa amma duk da haka ba yi magana cewa ainiya wurin wanke eh, abin da na hitsari ba don hitsari na gada cikin musabbibat na azabin kabar mm, dalilan abin na azabin kabar sannan wa ya stajimir bishimalihi inda muka yi to ya yi maganan Eh, al-istijmar ko karcewa ya ce to da hannun hagu zai karce eh, ko wa jimiru bishi malihi nan yana magana ne kenan akan wanke eh, wanke najasa da ruwa wanke najasa da ruwa amma wurin karcewa da hannu dama zai amfani ya rike dutsen da zai karce da shi da hannun dama ya rike azzakarin shi da hannun hagu in ya karce na azzakarin ya gama sannan ne na bayan gari sai sa hannun hagu da dutsen ya karce amma wurin ya amfani da ruwa yake magana na wayar sajimir bishimalibi zai taba ruwa ne bishimalibi da hannunsa na hagu zai sa ya wanke eh, zakarinsa ga hitsari da kuma dubararsa ga bayan gani wa ya subbu alaiha alma ya amfani da hannun dama a wurin zuba ruwa qabla mulaqatiha al'azab kahin ya tafi najasar ya zuba ruwan ga hannun hagu in ya zuba ruwan ga hannun hagu hikimar nan annan malamai suka ce zanen da ke ga tafin ciwon da zai taba ruwa zai taba ruwan ko ruwan za su cike wannan zanen da ke ga tafi shi saboda haka ko ya tafi bayan garin bayan garin ba su shiga cikin zanen da ke cikin tafinsa saboda haka nan da nan iya wanke za su hita amma in tafin na busasshe ya taba eh, abin nan najasa bayan gari to najasar na iya shigewa cikin zanen da ke cikin hannun shi cikin kusayen zane wanda sai an yi da ƙar sannan eh, bayan garin zai hita saboda aka sai ya zuba kahin ya haɗu da najasa da hannuwan yabtadi'u eh, bi zai fara wanke zakari tukunan kame ya wanke adduburi fa na kana fiha khatamun fihi zikrullah hannun na hagu da aka ce ya sa ya wanke in akwai zoben da ke dauke da sunan Allah naqalahu ila al-yumna ya tebe zuwa hannun dama don zai tafi mai tutu ko zai tafi hitsari farko ba ya yi magana cewa idan zai shiga bayan gari ya tebe suna Allah ba ko to sai kasance ba bayan gari ne ya shiga ba daji ne saboda haka yaya zai yi. kamata a ce a yi wannan maganar kamar yadda aka yi maganar shiga salga to idan ba salga ba ce daji ne mutum zai biya bukatar in yana saye da sunan allah ba da sunan allah zai jikin shi ga bayanin da nan ya nuna cewa kenan ba zai ɗebe sunan allah ba sai in ya zo wurin taɓa ruwa tukunna ne zai ɗebe sunan allah wurin yin tsarki alhali abin da ya kamata tun farko ko daji ne in zai biyan bukatar to ya ɗebe sunan Allah nan ya rataye ga wani icce ko ya ajiye bisa wani duci ya koma gehe guda ya biya bukatarsa ya gama ya yi tsarki ya zo ya ɗauki kayansa daɗe ɗaya ƙara gama wallawa ana daga nan sai faslun furozul wudu farillan alwallah bayan gama tsarki kenan za a shigo alwala ne ya gaba sallama na ko mu tsaya da karatunmu nan in ya so akwai tambayoyi mu amsa wanda za mu iya tauran mu minti goma na mala umar ya mutu ya shiga Tole, ba a magana yi eh. ehe baka ji an yi magana bako ya eh, littafin bai kawo abinda mai littafin ya kawo ne muke tattaunawa a kai to haka nan ne idan wanda ke biyan bukata fitsari yake ko bayan gari yake yi zai magana ba hmm? sai ya kammala tukuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayan ga hifari ya kai mai sallama bai amsa ba sai da ya gama tukunna ya taimama tukunna ya amsa wasu na cewa saboda don bai cikin tsarki dalilin da ya sake ko saboda ka kai ma ɗin da ke bisa bayan garin ne ko hitsarin ne ai kai ma duk abu guda ne yin maganar in ya kasance dole babu makawa wallahu a'alam wasu malamai abinda suke cewa malaman fiƙo lokacin da mutum ya tuɓe abin mala'ikun da ke tare da shi abin ba da kashe baya suke yi ba za su kalli al'aurar shi ba sun ji ya yi magana sun san ya gama saboda haka za su juyo sun juyo sun gashi zindar za su la'ance shi ban da dalili akan inganci wanga magana hmm? wallahu a'lam eh sarkin idan ya kasance wuri bai tsarkaka ba kuma ga shi amfani da duwatsu guda uku to malamai sun ce ana iya ƙara in za a ƙara biyu za a ƙara a yi da na hudu a sa na eh, biyar don su zan wuce an har yanzu bai tsarkaka ba a ƙara biyu kuma a yi da na shida in ya tsarkaka a ƙara ma na bakwai su zan wuce hmm? wallawa alim nan suka tsaye abinda suka yi bayani kin hmm. wa alaikum salam yana yauce kuma yana ciniki ta waya to ya ji tsoron Allah <clears throat> a lokacin da mutum ya shiga wurin bayan gari su aka ya zama cikin asiri kada ma wani ya san cewa ma kana wannan wurin ko yayiwa don rufe asiri to bai kamata kuma kana wurin kuma kana eh, binnan ciniki ba kai hakuri har sai ka hito ta kwana to Allah wa'ala kiran sallah ko kira'a ban gane tambayan ba wurin yin waya to idan ya kasance mutum na da bukatan ya sa kira'a ga rangin tiun ko kuma zikiri sunan Allah da duk abin da ke dauke da sunan Allah to dole ne sai ya kiyaye waɗannan dokoki in yana iyawa in bai iyawa tun farko kada ya sa na farko dole ne kiyaye wannan idan zai shiga bayan gari to ya ɗebe wayan nan ya aji ko ya kashe wayan sun ya hito tukunne ya kunna ko an kire shi ba a samun shi ko? so ya sa wayan flight mode ko an kire shi ba a samu a salar za a samu eh to eh, ko a sa vibration ɗai Eh, ko da ke nan sa silent yana magancewa nan sa silent yana magancewa ba a jin sautin sai dai shi mai kira zai ji yana kira a da ta dauka to sannan lokacin da aka kira idan sunan Allah ne sai an kai gabar da ta dace ma'ana ta hito daidai da daidai sannan ne za a yanki an fahimta ko? wanda ya sa Allahu Akbar an ce Allah sai yanke to haka daddan bai dace hmm? ko kuma ya sa bismillah to ya kasance gabar da zai yankin daidai gabar da ma'ana sa hito ko kuma kalmar shahada ko kuma wani wa'azi ko wani mai duk dai ya kasance abin da ma'ana na fitowa idan ma'ana na zama gurguwa to bai dace ya samu wallahu a'lam sannan wasu ba su ba da abin nan eh, eh, daman cewa ya amfani da eh, suna Allah garin gintu don sunan Allah abu ne abin girmama, da kuma darajawa da kuma mutuntawa to bai kamata a ce a sa cikin waya ya kasance da shi ne za a amfani wani ringin tun hmm? bai kamata ba saboda ta a daraja sunan Allah ya zan baka yawaita kiran sunan Allah sai inda ya dace a kire sunan Allah amma zan koyo shi rin daya biyu duk an kire daya biyu an kire ta wanda bai san ne ba ba zai dauke shi wani abu mai daraja ba dan fahimta ko to saboda haka a kiyaye amma wasu su ga cewa wa tsananin son Allah ne ke sa haka nan tsananin son Allah a daraja a girmama umarnin shi da kuma hannun shi wallahu ala na wa alaikum assalam shin karcewa kake nufi ko ko wankewa da ruwa ka faɗi da hausa karcewa da duci a lokacin da mutum zai karce azzakari ne ya rike duci da hannun dama ya rike azzakari ne da hannun hagu in ya gama na azzakari zai karce a dubura ya amfani da hannu hau. na walaikun musulam to الضرورات تبيه المحظورات idan ya kasance akwai larura to ana yi muna magana ne akan abubuwan da ba sai an yi su ba ko kuma ba sai an yi su wannan lokacin ba a annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana abinda bai yi ba bane shine zikiri kawai ce ya man haziki ko? cikin sallama an kai. amma sai bai an su sallama ba sai ce wace ce sai ta faɗi sunan ta ita ce ummu hani ta ce marhaban bi ummi hani ko? sai saboda ka san wannan mun ce larura ta kama na ayi maganin za a yi ayi maganin. magana hmm? amma ya kasance a kiyaye larura da za a yi magana saboda ita wadda ba a iya jinkirtawa ne sai a yi wannan lokaci na shukuran da a tambi wa alaikun salam ya tashi ya cika raka'a nawa raka'a uku koyi da mamu da kake ne shari'a ta yadda a yi koyi da mamu ma'azu jabalin duk gaba ɗai shi ne limami a tungansu amma sai ya yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ya musulmanci kuma su yi koyi da shi hmm? saboda ka al-ibtida bil ma'mum wannan ja'i waɗanda ba su yadda ba cewa suka yi to ai niyoyinsu sun bambanta niyya to kuma bai ba ta da cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa ko kuma cewa wannan ba liman bane wanda kai koyi da shi ba liman bane mamu ne tun da ya samu sallar wani liman ko amma a lokacin da kake koyi da shi mamu ne wannan lokacin ba mamu bane ko kuwa idan ƙabli ko ba'adi ta kammai wannan lokacin akan wa ƙablin da ba'adin suka rataya limamin da ya koyi da shi yana ɗauke mai ƙabli ko ba'adin zai ɗauke mai saboda ta a wannan lokacin ya zama mustaqillun bi nafsi al-munfarid wanda ke sallah shi kadai ne kaman da ya koyi ma da wani liman ba kamar wanda zai zo ya kama ya kabbarta sallah ko a shi ne almufarid ko shi ma wanda liman ya saka din ya koma mufarid saboda ka yadda za ka zo ka isko wanda ya ikama sallah ya kabbara shi kai yana sallah halal ne ja'iz ne kai koyi da shi ko haka nan shi ma wanda liman ya sake shi shi ma ka zo ka isko yana shi ma ja'izu ne kai koyi da shi kan munfaridun ne wannan lokacin kan fahimta nan ba babu ma bambancin abin da wai niyya tun da sallar guda za ku yi wanda yake sallar a zuhur zai koyi da mai sallar la'asar ne suka cewa niyya ta bambanta amma duk da haka kuma bambancin niyya bai tasiri hmm? mai a zuhur na iya koyi da mai la'asar mai la'asar na iya koyi da mai a eh, zuhur kowane su wallahu ala na hmm. sai mai saboda haka a karanci sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ta hannun nan ne za a iya a warware hakam na fikihu waɗanda suka dace da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suka ci karo da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam <clears throat> don malaman fikihun nan ba kowane hadisi ne fa suka gani ba saboda haka a lokacin da za su yi hukunci za su yi hukunci ne bisa ga hasken ilimin da ubangiji ya ba su to in ya kasance in suka yi wannan ijtihadi din suka yi kuskure to suna da lada daya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza tahada al-hakim fa akhta lahu ajrun wa idza tahada fa asaba lahu ajran amma duk da haka ba a ce tun da mujtahidi ne a a dole ne ai koyi da abin da ko da ga sunna la wannan kuma ba ai haka shi mujtahidin bai da laifi amma kai da kanka sunnan da ta saba ma kawalin mujtahidi kai kake sunnan kan kawalin mujtahidi ne kake da laifi wallahu a'lam Hmm. wa alaikum assalam a magariba dai za ka yi tuku ai ba a yi shayin ba a yi magariba ba ehe sun kare magariba ko suna yi shayin to ya. sai ka bi su isha'i ba ka bi su isha'i hmm, ba za ka bi su isha'i ba sai ka je kayan magariba tukunna sannan a yi isha'i hmm. dama da ramma kai in tambaya daban za ka yi kai tambaya ka daban kaka ce yake nuki ya kai kasa abin da zuciya ke. mina na ya da niyan me ya yi magariba wani wuri kamin ya zo ko suna isha ko bai yi magariba ba to shi ne ce ba a isha'in ba a yi magariba ba eh? wacce magana eh eh wanda bai la'asar bai bi mai azhar ban gane ba wanda ina sauraren ka dawo Eh, eh, eh, shi ne na ce lokacin da ya zo ba mu sha'in ko ana yi ba to shi makare ba zai yi ko isha'in zai yi magare ba zai yi tsarin sallan ba guda ba ne tsarin sallan ba guda ba ne saboda haka ba zai bi su ba eh, in ya bi su za a samu matsala zai rikitar da kai ne da sallah sallah ta ta lalace hmm? inda tsarin sallah adadin raka'at duk guda ne ko to wannan sai shi bi su inda don raka'a uku uku ne ake magariba da isha'in sai bi su suna isha'in su shida magariba hmm? amma da yake raka'o'i sun bambanta tsarin sallah ya bambanta to ba zai bi su ba

lokacin da ka sallame liman ya sallame to babu sallarka shi ya ce babu sallarka duk wanda ya rage liman sallama babu sallar. eh ko kwakwa kai ko liman yana isha'in ko amma jam'i suke yi gace ko jam'i suke sun zan magariba suna isha'i kai ko baka yi magariba ka zo kai isko sai ka bisu balla sallar isha'i ko wani malami ya ce yana halatta ka bisu su ko ka bisu su ne amma baka yi ba ko tambaya ka yi yawa yace ana bin su in naka yarda uku bacin liman ya mike ta hudu ko shi yadda ka yi ne ka faɗa mai ya baka hukunci ko ku tambaye shi kai yadda za a yi yadda ya faɗin ka haka nan ka da kan bi liman kana magariba liman na isha'i liman ya raka a uku sai kai ya miƙe ga ta hudu sai kai ka zauna haka an ka yi kai yadda ka yi nika yaya ka yi da bakaɗe ba da aka yi raka a biyu tare da liman masu fatiha da tura sai kattaki liman da o to da tsattaki limar sai kai raka a guda tawo to mi daga baka bi liman ku yi sauran raka a guda ba ya daure ba kai kina <laughs> an kaga ya raka uku ne shi liman yana wa raka ta hudu ga sallar isha'i kai ga raka ta uku sai kai zamanin ka ji malamin ko an kai ta hiya ka sallame aka tashi ka fi shi ga wani raka gudan da ya rage gare shi ga sallar isha'i da niyyar isha'i sai ku te kuma ku yi tare ko sannan ka dawo ka yi <coughs> idan auki mace salatu fala sai ni mai haka nan sai ce to amma tun da ba na ba ba nan duk farilla ce duk farilla ce ai hurumin liban ake la'akari da shi hmm. da riga aka yi ikamar sallah cikin masallaci to babu wata sallar da za ta yi sawa'an ta farilla ce ko ta nafila in kana so haka nan ita wajen masallaci in ba ka ba babu wannan sallah an fahimta ko to sannan idan ka zo ka bi liman kuma da niyyar magariba shi yana isha'i a ce in ka kai a uku kai ka sallame liman na ce wurin a ta hudu kai kayan zaman ka a ta uku ko tun farko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imamu zai yi tamma bai falata talifu hannu kada ku saba mai to ya tashi kai ka zauna ka saba mai ko baka saba mai kuma shi bai sallame ba kai ka sallame ka saba ko baka saba ba saboda haka wannan sallar da aka haka nan babu wallahu a'lam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk